Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi wanda alhamdulillahi duniya ta shaida jahilcin shi da dabbancin shi da dolancin shi da kuma ni ina mamaki wallahi azimu da irin mutanen da Dr. Idris ke tarawa a gaban shi su zauna wai suna sauraron shi wannan shine da ubar ɗalibu wal da ubar ɗalibu wal Dr. Idrisu, kana waɗansu maganganu waɗanda babu dattako a cikinsu. Dr. Idrisu kana waɗansu maganganu waɗanda babu hankali a cikinsu. Wallahi Dr. Idrisu inda za mu iya da za mu rinƙa mai maka da martani da irin lahajanka wallahi la'azim Dr. Idrisu ko ruwa ba za mu bari ka sha ba. Ko ruwa ba za mu bari ka sha ba muna ɗan yi maka ma insafi game da irin wauta da rashin hankali da tanaƙuli Dr. Idrisu da kake yi. a cikin maganganunka waɗanda kana gabatar da su na wauta to ‘yan uwa kamar yadda na yi karatu zan sanya muku kuma na yi karatu kwanakin baya ta yadda ne bayani akan cewa akwai abubuwa waɗanda muka sani na Dr. Idrisu wanda idan muka ce za mu fito da su wanda abin daga cikin gidan shi abin ya fito kuma na faɗa na ce mu ɗin nan musamman ni mai ɓaro da ina da wakilai ina da ɗalibai a ainihin almajiran Dr. Idris Dutsen tun shi bai sani ba kuma waɗannan almajiran na Dr. da nake da su a masallaci ko a gidan Dr. Idris Dutsen shi ba wai ni ne na tura su daga nan su je su zauna ba a'a karatuttuka na da suke ji ɗaliban shi ne sun je sun zauna tare da shi amma karatuttuka na da suke ji in ya karatu in ne karatu nake warware shubahan Dr. Idrisu Shi ne suka fahimci gaskiya suka kuma neme ni suka sanar da ni halin da ake ciki kuma har nake samun liket da secret na cikin gidan Dr. Idrisu. Na yi karatu kamar kwana uku da ya wuce baya ina isa ma Dr. Idris cewa ya san ya iya bakin shi ya fita harkan Annabi Muhammadu ya daina cin mutuncin manzon Allah ya daina cin mutuncin shehunnai ya daina cin mutuncin mutane idan ba haka ba muna da liket da sirrukan da wallahi muka fito muka faɗa ma duniya akan shi za a gane cewa tafiyar nan ba dan Allah bace na zo na rantse na ɗaura alƙur'ani a kaina na ce Dr. Idris ba addinin musulunci yake ma ainihin ah, aiki ba Dr. Idrisu wallahi wallahi yahudanci yake ma aiki wanda hakan ya tara ƙura a social media wanda na kafa hujja da maganan da Idrisu ya zo ya faɗa akan manzala sallam wanda ba mai faɗin wannan magana wallahi sai arni ba mai faɗin wannan magana wallahi sai kafiri wanda ya fito ya wulakanta manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda Dr. Idrisu yake faɗa da bakin shi yake cewa annabi bai kai Allah ya abu dan shi ba eh, annabi bai da darajar da Allah zai yi abu dan shi Allah baya yin abu dan annabi domin annabi bai isa ba wannan ita ce maganar da ta sa na ɗauki Qur'ani na rantsi na ce wallahi Dr. Idrisu a kida shi baki da musulunci bace duk wanda zai iya gaya wa Allah wannan magana bayan an yi haka na fito na gaya ma duniya akalla ba kasar ba sun fi mutum biyar da'in watsin da ake a cikin gidanka Idrisu kuma wallahi sai na tona maka asiri yadda baka ganin girman manzon Allah yadda baka ganin kiman manzon Yahudanci asiri wallahi ni mai baro ta na sa ka a gaba kenan kuma wallahi ni kadai na ishe ka Dr. Idrisu ni kadai na ishe ka sai na tona maka asiri to yan uwa abinda zan fara play yanzu zan sanya muku wannan bidiyo ya boye suna ƙasa ya son ya bayyana su to ina haɗa shi don Allah don Allah don girman Allah ya bayyana su in dai yana ƙaunan Allah to yan masu daraja wannan kai tsaye mun san ba masoyi bane makiyi ne amma mu sani dukkanin abin da zai fito daga bakin makiyi yana da natija a samu natija a cikinsa guda biyu ɗayan biyu in kuskure ne mutum yake yi ya gyara in kuma ba kuskure yake yi ba gana na san da yawan mutane za su fahimci cewa wannan wanda ya fito yake wannan maganan sharri kawai yake kokarin wato ainihin bayyanawa ko kuma yake kokarin wasa da hankalin al'umma muna ba zan sa muku cikakken wannan bidiyo amma kafin in sa muku cikakken wannan bidiyo Eh, yan uwa ya kamata in yanzu ka fara zuwa cikin wannan channel namu kai kokari ka danna mana subscribing ka danna alamun kararrawa domin ganin dukkanin shirye-shiryen mu in a Facebook ne ai following dukkanin sauran platform muna nan muna kai za ku dinga samun wato ainihin dukkanin shirye-shiryen mu na wannan tasha namu na Ta'alim Online TV ga bidiyon dakta kai tsaye insha Allah sai sa ma bil munasaba an gaya mun wai wani ya ce wai yana da wasu abubuwa nawoyi da ya ɓoye suna ƙasa ba ya son ya bayyana su to yana haɗa shi don Allah don Allah don girman Allah ya bayyana su in dai yana ƙaunar dai ni ne kana da wani abu da Allah ka bayyana su in kana ganin wani abin ka bayyana shi ko zai rusa da'awa ta don Allah bayyana shi ko kana ga zai rage mu mutunci don Allah bayyana shi yan uwa ba kowa ba ne wannan bayanin ni ne ne bayani na ce ina da abubuwa da na tanada waɗanda in Allah ya su ya da sai sai sai ya rusa wannan aƙida ta Idris dutsen tanshi kuma sai an gane cewa lallai bai da aiki wannan aikin Yahudawa ne suka sanya shi domin na faɗa na ce ina da wakilai a cikin gidan shi a sanar da ni to yana ganin kaman ko wasa ne shine ya fito yana cewa a fito da su to insha Allah rabbi yau zan fara fito muku da muryan ɗaliban Idris wanda suke tare da shi suka gane gaskiya ta hanyar mai barota suka juya mai baya suka dawo suna ɗauko min liket daga cikin gidan shi suna kawowa yanzu misali inda zan sa muryar wannan a ce an gano wane ne ko koran shi aka yi kuma har yanzu suna cikin gidan to akwai wasu fa akwai waɗanda ma ba a san su ba kuma aiki yana nan yana gudana yadda ya kamata da abubuwa da yake tabbatar da cewa suna wannan gida kuma sun san Idrisu in and out kuma suna tare da shi kuma almajiran shi ne tana isa ko ina da'awan mu tana isa ko azim lokacin da muka yi muƙabala da baffa hotoro na ji na same shi a Kano sai da na ribo sai da na ribaici almajirin baffa hotoro guda ɗaya na ɗauke shi daga gidan na raba shi daga gidan amma shi bai sani ba shi bai sani ba sai da ɗaya daga cikin almajiran baffa hotoro ya biyo ni na riba a wannan zaman ya biyo ni ya bar tafiyar na raba shi da ƙasar Najeriya Da daman ɗan Ghana ne ya koma Ghana to haka a cikin almajiran Idi Dutsen shi a cikin gidan shi yanzu haka ina da almajirai sun kai biyar ko shida wanda suke tare da shi to yanzu aiki ya fara zuwa zan fara fito muku da abubuwan ɓoye wanda su Idris suke shishiryawa a mu da kuma irin halaye daga bakin ɗalibansa wanda suka zauna da shi zan fara kawo muku amma ku ci gaba da jin bayanin shi tukunna. waje na garau yake ba bambanci amma in kai ka kana da wani abu yan uwa kamar yadda da mun tabbata ƙidan nan da kuma wannan mazhaba tashi kamar yadda muka faɗa wallahi kwangilan Yahudawa ne to bari ku saurara ku ji daga bakin ɗaliban Idris wanda yanzu haka haliyar suna tare da shi a gidan shi bari ku ji tashi daga nan garin kaduna muka je an ɗauke su daga nan kaduna muka je muka zauna a wajen shi akan mun zo a matsayin mu na ɗalibai eh. ka fahimci yawwa da muka je muka ɗauka kuma mu boye mun je ɗaukan karatu ne hannun shi mun ji mu gane wannan abubuwan da yake ra'ayin shi ne ko sa shi da ake ko sa shi ne ake eh. sai muka gano abin da idris abdalla yake wannan kwangila ce aka ba shi yi ta kwangila ce aka ba shi ita ya kawo shi rikici a cikin addinin musulunci shi idris abdulaziz kenan kwangila ce aka ba shi ya kawo shi rikici a addinin musulunci muna da hanyoyin da muka muna da hanyoyin da muka ga maulana shek alhaji ibrahim inyas sun su goge tahirin shi a najeriya kwantar din a kan littafin da ke rubuta da mun babu ana kan bugan ana kan rubuce rubuce littafin akan shehu ibrahim duk garin da ya da da'awa sai ya aura. daban dr idris ne wanda ya je ya karatu a wurin shi kuma ya gano mummunan ɗabi'arsa wanda akwai sauran maganganu suna nan da yawa wanda daga cikin manganun Allah bane to kaga ashe Idrisu neman jama'a yake yi da kuɗinsa ba wai da kyakkyawan ɗabi'a ko da aƙidar musulunci ba tunda kwangila ake bashi duk wanda Idris zai wallahi ba dan Allah ake tare da shi ba ba dan Allah bane dan kuɗi ne gashi yaron ya faɗa ya ce duk wanda suke zama a gaban shi to zaka samu Dr. Idrisu shi yake ba su jali Dr. Idrisu kuma shi yake musu aure to me ya kawo haka saboda su zo su taru a gaban shi jahilai su ta ihu in ka duba gaban shi ai ka ga babu wasu mutane masu hankali yara ne ƙanana kuma hai wannan shi zai kalla wani ya ce wani ba shi da hankali to amma ƴan uwa kar ya zama ku ga kaman ko muna mai ƙagiri amma bari guji ji da bakin shi shi kanshi har ya fara gano cewa lallai ilalla wanda suke tare da shi bari sanya muku kaji. shi ya fara gano haka eh da duka ta yi duka kwangila ta ragu akwai waɗanda da yawa daga fara da'a wannan sama da shekara talatin sun mammatse ni wallahi tallahi daga baya na gano saboda abin duniya ne hmm. me yasa da gano mutum da ya zo ya nuna maka da farko shi addini yake so Addini nan da ya zo kusa da kai yake so ana yi ba canja ba don da wannan ba ta canjawa ana yi ana yi don ya ɗauko su damuwansa ba a biya masa ba sai kauce ha to da ne kawo ka ka zo guri na dan damuwanka a ah, wai ka zo guri na dan damuwanka in addini ka zo to muna yi dama ba a dakata ko ba a dakata sai mutuwa aqidan ba canja ta ba karantarwa ba canja shi ba to me ne wanka. ka ce a baka jari ba a baka ba oh me yiwa ma an ba baka ba an ma wani hmm. in ba baka ba an ma wani kuma dai duk wanda ya zo guri a jari jarin bashi injin kuɗi nake da shi ina buga kuɗi ne to ya kamata kuma ku tube ni a ce duk wanda ya zo kawai dan ɗauka an bashi duk wanda ya zo ko a ya kamata ku tume ku ce mana ina kake samun kuɗi ah, kun tuna mun tawo zuwa Kano muna dawowa muka tsaya a kafin madaki bayan mun yi sallah sai wani ce masa fashi nake yi gobe ka zo mu tafi mu je mu yi fashi Allah zai amma ya kawo ni iya wuya muna idan da sallah ba na zo na shiga mota kawai ce ne wai ma ne da ake samu kuɗi ce fashi nake yi na ce kai lalle alaramu a shan tukumar wani ba ka sa zamanin ƙauyen kana neman yan iska ba su ne mutanen ƙauye larabawan ƙauye me ya kai ka da inda nake samun kuɗi me ya kai ka min islami ne mari tarku ma la yani a cikin kyawun musulunci kamar abin da bai shafe ka ba kuma ne so kenan in da wa bauchi sallah ba ko mu kai mun kasa ba mun fito ba mu shiga mota kenan sun sai ana ta irga maka ina samun kuɗi daga wuri kaza ina samun kuɗi daga wurin kaza ka rasa me ma'anar tambayar ba ta gaba da babban mota to ai da tambaye ne yace na gama da bai da babban mota ce to kaga jahili da babban mota kuma sausayi ne sausayi ne wata dan mutane suna da wahalar sha'ani wani ya gansara maka ta tambaye ka me dalilin ta ne ma dalibanka duk motsanka ni ana sanar da ni shi eh kuma wannan ɗaliban na gani babu wanda na sani da'awa ta ce take isa kuma suke gane gaskiya idi dutsen shi wallahi ba aqidar annabi muhammadu ba ce aqidan idi dutsen shi aqidan yahudawa ce aqida ta kafirai ka zo ka rusa gidan idrisu daga gidan idrisu yake mu wannan kira wannan ɗalibin idrisu ne wanda ya gane gaskiya ya amsa da'awa ya gane gaskiya kuma yake kawo min labari daga gidan Idrisu ba shi ɗaya bane akwai abubuwa suna nan a jibge ba dai ka ce a fito da abubuwan a tona ba za a fito da su a tona ai ni mai baro ta na zama maka ciwon ido wallahi tallahi sai na hana ka bacci a Najeriya Idrisu wallahi sai na hana ka bacci a Najeriya abubuwan da zan ka fitowa da su wallahi sai na hana ka bacci ku ci gaba da sauraron shi lokacin da ya da awa sai ya aure a garin sai an ba shi mata hakoki a wasu tafi yanzu da suke tafukawa na shiri da suke bubbugawa yanzu akan batanci na shehu ibrahim akan batanci na shehu tijjani. ba ga shi nan ba sun yi wani littafi don shi wai shehu ga shehu tijjani na buga jibin kuma shi za mu yi shehu tijjani dara ne ake buga shi ba a ƙarya ne in ka za ka ga shehu tijjani bai taɓa amfani da shehu tijjani da garin da ji ya da da'awar sun yi aure a garin an ba shi mata yanzu abin ta dangane shi maka kenan yanzu ana nan ana buɗe littafi ba ruwa a makaranta yana yi dan Allah ne ko ba dan Allah ba ne dan Allah ke wannan fito na shi ke haɗa wannan abin ko ba dan Allah ba ne mm. Idris Abdullahi matasan da ke tarawa gashi yaron ya tabbatar da cewa kuma bayan yaron ya yi wannan maganan wannan bidiyon na Idris ya fita bayan yaron ya yi maganan cewa ɗaliban Idrisu shi ke ba su sai gashi Idrisu ya faɗa da bakin shi ya tabbatar da cewa yana ba su jari to kusa abin da yasa Idrisu yake ba su jari daman da kuɗi ya gayyato ɗaliban nan ba da Allah da manzon Allah ba ba da kyawawan ɗabi'a ba da kuɗi ne ya gayyato su kuɗi yake ba su shi sa suke taruwa mun faɗa kuɗi Idris yake ba ɗaliban nan amma ba wai suna zama da shi dan Allah bane saboda haka lalle Idris ka sani ni mai ɓaro ina da wakilai a gidanka wanda duk motsinka ɗaliban ka da kansu suke faɗa sun zo da kai sun gano aƙidar ka Yahudawa ce kuma Yahudawa ne suke baka suke baka kwangila kuma Allah sai ya tona maka asiri muna nan da kilif kilif kilif kilif abubuwa da suka turo mana naka har irin manafinci nan da kai da mai jan bakin ka kuke ce mu wani dan luwaɗi to akwai abubuwa na munafunci da kai da dama waɗanda wallahi suna nan an tura mana irin munafuncin nan da kai da wani dan uwanka da mai ja maka baki dinan kuke cewa wani ai dan luwaɗi ne to irin wa'annan suna ne ina da su ni a ƙasa wanda kake zagin ma waɗansu wanda suke kusa da kai wanda kake cin mutuncin mutane ina da su sun fi ƙarfin guda hamsin a tattare da ni wanda kuma wallahi in baka daina cin mutuncin manzon Allah ba baka daina cin mutuncin Shehu Tijani ba baka daina cin mutuncin Shehu Ibrahim ba ba daina cin mutuncin bayan Allah ta ƴan uwanka ƴan izala ba hatta yanzu malam Musa Asadu Sunna wallahi tallahi ya fi ka aiki da ikilasi malam Musa Asadu Sunna garin mu ɗaya ɗan izala ne ba wahabi ne amma wallahi malam Musa bi ka yin aiki da ikilasi Musa Asadu Sunna ka duba yadda kake mai hassada da baƙin ciki yana sa manyan riga Ba ka kyale shi ba sai dai ya sa manyan riga ya tafi maula ina ka taɓa ganin shi ya je maula ina ka taɓa ganin shi ya je maula gara shi in maula yake zuwa shi Musa Asadu Sunna kai kuwa Yahudawa ke baka kwangila dan kabatar da mutane dan ka da al'umman musulmi da mai zuwa maula ya je ya anso kuma halali shi tunda bashi aka bakwata ya bada wanda yake anso a hannun Yahudawa yana halakar da mutane waye batacce hassadan ka baka kyala kowa ba wanda Musa Asadu Sunnan nan ya fi ka karatu ya fi ka Idris Abdulaziz amma da yake kai mahassadi ne duk wanda baya tare da kai ba mutumin arziki bane saboda haka ƴan uwa nan zamu dakata ina isan maka da cewa ka sani lallai Idris Abdul Aziz akwai abubuwa tattare da ni ni mai barota a kanka ni wannan filin daga da na fito tare da kai ba in kai kana ɗauka da wasa ni ba da wasa nake yi ba wallahi ba da wasa nake ba do or die ne kawai yawa kuma bana tsoron ka wanda ya fi ka ba wallahi bana tsoron shi bana tsoron ka bana tsoron wanda ya fi ka in dai baka daga mu iyayenmu da kakanninmu kafa ba wallahi ma ba za mu daga maka kafa ba in dai kowane irin tarkacen magana zaka dauko ka daura kan iyayen mu wallahi mu ba za mu iyale ka ba saboda ka yan uwa nan za mu dakata Allah kai mu gobe zan zo muku kuma da raddi da zan mai Idrisu akan bidiyo na da na suke wanda na rantse da Allah cewa idi dutsen tanshi aqida shi aqida kafirci ce idi dutsen tanshi wallahi ba addinin musulunci yake ba idi dutsen tanshi aqida addinin yahudanci yake yi na samu shi ya yi raddi sannan wani ɗalibin shi ma yayi raddi to idan Allah ya kai zuwa gobe zan zo da warware wannan shubuhohi da raddi da shi a Tsaddan shi to da abubuwa kenan ɗalibanka su za su tattauna maka asiri ɗalibanka su zan saka su tattauna maka asiri ina nan da kilif clip nasu wanda kuma in sun yi in ma ka gano su ka kore su alhamdulillah bukata ta biya tunda sun gano mana gurɓatattun ɗabi'unka kuma duniya za su ji daga cikin ɗaliban naka da kake tare da su ma akwai waɗanda sun gano kai ba mutumin arziki ba kuma sun gano ba kan tafarkin annabi kake ba sun gano cewa yahudawa kake ma aiki to wallahi mu mun gode ma Allah eh mu mun gode ma Allah mun gode ma Allah Idris ta shi Allah ya ci gaba da tona maka asiri Allah ya tona maka asiri Idris ta shi Allah ya kaskanta ka Allah ya wulakanta ka Allah tabaraka wa ta'ala ya karya aniyarka wannan muguwar aniya da kake ita dutsen shi Allah ya mayar maka da ita kanka alfarma annabi Muhammadu sallallahu kuma wallahi ka tsaya ka saurara ka sa idanu da kyau ko ba a maka komai ba wallahi idan dutsen shi ba za ka kyakkyawan cikawa ba wallahi wallahi ba za ka yi ba za ka yi mummunan cikawa ba za ka kyakkyawan cikawa ba idan dutsen shi tunda bakin ka ya saba cin mutuncin annabi wallahi ba za ka kyakkyawan cikawa ba wallahi sai ka yi cikawan da bala sirajo ma sai ya bi ka cikawa shi da ya cika abola ya mutu a bola bala sirajo to kai ina ganin cikawa da أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته